فاسأله أهل الذكر كرم سني حكمي Bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin tahirin jama'a masu saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin karamin sani kunkumi shirin da kan bujiro da tambaya tare da kokarin amsa ta bisa bincike a cikin littafin Allah wato alqur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadasan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sannar kakansu mustapha tsira da amincin allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da tafarkin manzon allah domin samun tsira daga gabata. shirin na yau zai ci gaba da bayani a game da siffofin shugabannin gaskiya da nassosi da dama suka bayyana cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki alkawali ba zai bar doron ƙasa ba cikin kowane zamani ba tare da hujjarsa ba a kan bayansa kuma da zai kasance sanadi na tsiransu. Hakika a shirye-shiryen da suka gabata mun kawo muka ayoyi guda biyar da suke bayani game da waɗannan sifofi da sharuɗa da ya kamata su kasance ga imami ko shugaban gaskiya kamar haka. na farko ya kasance ma'asumi ga Allah wanda kuma bai taɓa yin shirka ba kuma bai taɓa yin sabo ba na biyu ya kasance mai shiryarwa zuwa ga Allah kuma wadatacce game da shiryar halittun Allah na uku kuma ya kasance daga cikin masu tabbaci da sakankancewa da Allah maɗaukakin sarki yake gwada musu mala'ikunsa su kuma su kasance daga cikin inuwar al'arshin Ubangiji Na hudu ya ɗabi'antu da mafi ɗaukakan haƙuri wajen gudanar da ayyukan shugabanci, sai kuma na biyar ya kasance mai shiryarwa da umarnin Allah, mai taimakawa wa bayi wajen cimma iradar Allah takwiniya. Bayan waɗannan siffofi, shin akwai wasu siffofi na daban da ya kamata su kasance ga imami ko shugaban gaskiya? Kafin amsa wannan tambaya, bari mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai. Ma saurare barkanmu da sake saduwa abin fahimta daga cikin nasosi da dama shine daga cikin sharɗan imami ko shugaban gaskiya da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi shugaba ga mutane shine ya kasance mai gabatar su wajen gudanar da ayyukan alkhairi da bauta Allah domin ya kasance abin koyi kyakkyawa a gare su su yi koyi da shi akan hakan. Dangane da wannan sharaɗi Allah maɗaukakin sarki ya ce suratul anbiya'i aya ta saba'in da uku." muka kuma sanya su shugabanni masu shirarwa zuwa ga addininmu muka kuma yi wahayi zuwa gare su na aikata alkhairi da tsaida sallah da bada zakka sun kuwa zamanto masu bauta masa ne idan muka yi nazari game da wannan aya mai albarka za mu fahimci cewa duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi imami ko shugaban gaskiya zai kasance tabbatacce da tabbacin Ubangiji, ko kuma kamar yadda aka ambato cikin addu'o'i da taufiki na biyayya, don haka zai kasance mai gabata a duk wani aiki na alkhairi. Baya kiran mutane ga wani abu na ɗa'ar Ubangiji, face ya gabace su wajen aikata shi, kamar yadda shahararrun hadisai da aka rawaito daga shugaban mummunai Imam Ali alaihi salam suka yi ishara da hakan kuma wannan siffa wajibi ce da hukuncin makamin imamanci domin shi imami ko shugaban gaskiya shine igiya da ke hada tsakanin sama da ƙasa kuma shine abin koyi da duk wanda yake buƙatar sa'ada da kuma kamala yake koyi da shi hujjar Allah ba za ta kasance cikakka a kan bayi ba matuƙar dai imami bai gabaci halittu zuwa ga da'ar Allah maɗaukakin sarki a zamaninsa ba. Allama tabataba'i cikin tafsirinsa almizan ya yi bayani ƙarƙashin wannan aya ta cikin suratul anbiya'i yana mai cewa Imami shine tsani tsakanin mutane da Ubangijinsu wajen bayar da alkhairin Ubangiji na ɓoye, kamar yadda yake annabi shine tsani tsakanin mutane da Ubangijinsu wajen ɗaukan alkhairai na zahiri, kamar hukunce-hukunce na shari'a da suke sauka ta hanyar wahayi akan annabi shi kuma ya bayyana wa al'umma. Imami ko shugaban gaskiya kuma dalili ne mai shiryar da zuwa matsayinta, kamar yadda annabi yake shiryar da mutane zuwa aƙidar gaskiya da kyawawan ayyuka sannan rahamar Allah ta tabbata a gare shi ya ce dangane da wannan wahayi na aikata alkhairi na shugabanni a cikin wannan aya kuma faɗarsa maɗaukakin sarki sun kuwa zamanto masu bauta masa ne zahirin wannan aya na kafa dalili na cewa shugabannin shari'a sun kasance kafin wannan masu bautar Allah sannan wahayi ya tabbatar da su kuma ibadarsu ga Allah ta kasance ta hanyar ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta musu ta hanyar wahayi kafin hakan kuma wannan wahayi ya ƙumshi aikata alkhairi bisa wahayi na ilhami ba wahayi na shari'a ba sannan allama ya taƙaita bayaninsa da cewa Abin da aka cimma a cikin wannan nassi shine hakika su, sun kasance waɗanda ake tabbatar da su daga wajen Allah Maɗaukakin Sarki, waɗanda ake ƙarfafa su da ƙarfin Ubangiji da ke kiransu zuwa aikata ayyukan alkhairi da kuma tsaye da sallah da bayar da zakka. Masu saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na karamin sani kunkumi na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ci gaban shirin zai taɓo hadisan da suke tabbatar da wannan ma'ana daga cikin su hadisin da aka rawaito daga Imam Rida alaihi salam cikin littafin Uyunul Akhbar yana mai cewa hakika Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu da ruhi daga wajensa muƙaddasi mai tsarki da ba milki ba. wannan ruhi bai kasance ga wani ba daga cikin waɗanda suka gabata face ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka kuma ita ce tare da shugabannin shari'a daga cikin mu ta ƙarfafa su kuma ta sanya su samun nasara masu saurare wannan ruhi na ubangiji da aka tabbatar da shi ga shugabannin a'immomi da annabawa Muhammadu ɗan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma shugabannin gaskiya daga cikin zuriyarsa tsarkaka shine maɗaukaki na hanyoyin tabbacin Ubangiji wannan tabbaci na gudana ne tare da sauran shugabanni da annabawa gwargwadon matsayinsu da martabarsu amincin Allah ya tabbata a gare su baki ɗaya. Har ila yau masu saurare cikin wata aya ta daban Allah maɗaukakin sarki na cewa. Sannan muka gadar da littafin ga waɗanda muka zaɓa cikin bayinmu. Sannan daga cikinsu akwai mai cutar da kansa, akwai kuma masu tsakaitawa a cikinsu, akwai kuma wanda ya tsere a aikata alkhairi da neman yardar Allah. Wannan kuwa shine falala mai girma. Suratul Fatiri aya ta talatin da biyu a bayyane ke masu saurare wannan aya mai girma na bayyana cewa wanda ya yi fintinkau wajen aikata alkhairi shine sama ga waninsa daga cikin ɓangarorin da Allah ya zaɓa wajen gadar musu da littafi. Wannan gabata ko tsirayya na kasancewa ne da izinin Allah. wato ta hanyar tabbacin sa maɗaukakin sarki kamar yadda aka fahimta a ayar da ta gabata cikin suratul anbiya'i hakika malaman hadisi sun rawaito ingantaccen hadasai da suke bayani game da dalilan wannan aya mai girma wacce take kafa dalili na gabacin imami ko shugaban gaskiya akan aikata ayyukan alkhairi daga cikin su wacce aka rawaito cikin littafin kafi na siƙatul islam kulaini daga shugabanmu imamu raza alaihi ya ce wanda ya tsere ko kuma ya gabaci kowa a aikata alkhairi shine imami mai tsagaitawa kuma shine masanin imami ko shugaban gaskiya na zamaninsa wanda ya zalunci kansa kuma shine wanda bai san imami ba Ma saurare siffa ta shidda daga cikin siffofin imami ko shugaban gaskiya wanda saninsa da kuma yi masa biyayya ke tsaritar da mutum daga mutuwar jahilci ita ce ya kasance ya tserewa mutane da aikata dukkanin alheri da yarda Allah da kuma tabbatar da shi gami da karfafa sa da wannan kuma zai kasance shugaba da dukkanin halittu za su yi masa biyayya. saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya zo ƙarshe a nan za mu dakata sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na jagoranci shirin nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu